kowa da kowa ya duba a duniyan nan kowa da kowa a cikin masallacai bin ladin kowace masallaci ba sallah kuma ga shi an rufe harami ga su malam garba duk sahun gaba kowa da kowa ga nan, sun fito an kore su an kore mu gaba ɗaya mun zo to jama'a wannan abun ya za mu ce ga Allah to Allah dai ubangiji kada ya muna fushi jama'a assalamu alaikum to abun fa kowa ya tashi ya tsaya ya rage Allah ayi zifar da hallar salati annabi kowa ya tuba ya koma ga Allah assalamu alaikum jama'a ga abin da ya faru yau a kasar saudi arabia a harami yau juma'a da safe mutane kowa da kowa aka kore su ga muna abin ladin ga su Ahmed Idris ga su Dawud ga su Ibrahim Sharif ga su Dan Borno duka kowa da kowa ga su Malam Garba a can kowa da kowa an kore su yanzu sun fita ba sallah harami kowa da kowa to abin hasbina Allah wa ni'mal wakil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ubangiji ubangiji kare muna fushi akan wannan abin Allah kai ka san Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah to jama'a gani munan dai muna nan billadin wajen billadin ko ma zamai la ilaha illallah jama'a kowa da kowa ya duba a duniyan nan kowa da kowa a cikin masallace bin ladin kowace masallaci ba sallah kuma ga shi an rufe harami ga su malam garba duk sahun gaba kowa da kowa ga su nan sun fito an kore su an kore mu gaba ɗaya mun zo to jama'a wannan abun ya za mu ce ga Allah to Allah da ubangiji kada ya muna fushi jama'a assalamu alaikum to abun fa kowa ya tashi ya tsaya ya rage Allah ayi zifar da hallar salati annabi kowa ya tuba ya koma ga Allah